الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين yanzu ne za ka yi imani bayan ka ɗebe ƙauna daga rayuwa alhali ka saba wa Allah ya kai fir'auna kafin a saukar da azaba ta hanyar kafirce masa da kange hanyarsa ga mutane kuma ka kasance cikin mabarnata ta hanyar ɓacewa da ɓatar da waninka